Zogale dai ko haki a maka na ɗaya daga cikin albarkatun noma da al'ummar jihar Maraɗi ke cin moriyarsa. Akalla dai sama da ton dubu goma ne na zogalen ake nomawa kowace shekara cikin birni da karkarar jihar Maraɗi. Hakan ne ma yasa wasu mata na birnin Maraɗi suka kafa wata ƙungiya ta mata masu noma da sarrafa ganyen zogale zuwa sabulu na wanka da na wanki. Hakin shayi taliya, kuli-kuli, man zogale da dai sauran sarrafe-sarrafe da suke yi domin amfanin jama'a da kuma dogaro da kai. Mata suna kama maza suna kama ma maza dukan gida. Shi ya sa muka kawa kungiyar ga saboda mu taimaka ma mazaje saboda muna tare da masu marayu. Gajiyayi matan dai wannan kungiya sun kasu gida uku akwai masu kula da bangaren gonakai suna zuwa gonar zogale suna tsigota su kawo ta gida su tsige ta su gyara ta su canya ta bushe to kuma daga nasu bangare masu sarrafa ganyen zogale suna sarrafa ta ne su maida ta sabulu na wanka da kuma na wanki suna kuma sarrafa ganyen zogale zuwa dage da kuma taliya da dai sauran sarrafe-sarrafe sai kuma bangare na uku na matan wanda shi kuma daga nashi bangare ke kula da kasuwancin kayayyakin da ake sarrafawa a cikin shagunan su na cikin kasuwanni daban-daban wannan dage ne na 'yan makka wannan kuma sabini ne wanda ya zamanto na wanka wanda ake yin wanka da shi wannan hakkin shayi ne kuma shi ma da 'yan maka ake yin shi duk abin da muka noma ne shine muke sarrafawa matan da yana buƙatar tallafi saboda galibin su masu ɗan ƙaramin ƙarfi ne wasu daga cikin su mazajen su sun rasu sun bar musu marayu kuma da wannan sana'a ta sarrafe-sarrafen ganyen zogale suke biyan bukatun su na yau da kullun. Kira muke shugabanni da a taimaka mu kungiyar mu a ba mu taimako wanda za mu ci gaba saboda muna da yara marayu kuma kasuwan nan in muka yi ta ita ce za mu samu abin da za mu taimaka ma mu yanzu haka dai kayayyakin da matan ke sarrafawa sun fara game kasuwannin birni da na karkarar jihar maraɗi da ma na sauran jihohi na ƙasa.